bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa da kuke ganin mu kuke sauraron mu muna fatan Allah mana jagora Allah ya taimake mu Allah mana albarka lallai muna yin darussa ne in ba ku manta ba kan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shiryayyu guda hudu muna bayani kan rayuwarsu gaba ɗayanta da kuma musamman lokacin khalifancinsu da gudumawa da suka bayar wa addinin Allah subhanahu ta'ala da dukiyansu da lokacinsu da jininsu da su karan kansu gaba ɗaya sa'an nan darussa da kuma izina daga rayuwarsu lallai a darasinmu na baya in ba a manta ba muna magana ne kan khalifa na biyu wadda shine umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa arda lalle umar rayuwarsa kamar yadda ya gabata ta kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lazimtar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a garin Makka da kuma garin Madina da ba da gudumawa wa addinin musulunci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalansa da yawa cikin hadisai da yawa wadda wasu sun kunshi sun yi bayanin falalansa shi da wasunsa yayin da wasu kuma suka yi bayanin falalansa shi a karan kansa shi kadai to dai mun yi wannan duka a karatunmu na baya abinda za mu tattauna a kansa shine irin gudumawar da 'yan uwansa guda biyu Uthman da Ali suka bayar a lokacin khalifancin shi Umar din lallai Umar rayuwarsa gaba ɗaya aiki ne da bunƙasa musulunci ya yi kuma amfani da 'yan uwansa Usman da Ali da sauran sahabbai musamman da ya waɗannan ɗin wajen sa su cikin daularsa wajen kasancewarsu cikin taya shi ayyuka da shugaba shi kaɗai ba zai iya komi ba dole sai ya samu wadda suke kusa da shi suke taimaka masa cikin ayyuka shi yasa sai ya riƙi alƙalai ya riƙi maluma da sauransu kamar ali bin abi talib yana cikin alƙalai a khalifancin umar matsaloli da yawa in sun taso shi yake yin hukunci tsakanin mutane sa'an nan kuma har eh, wato sadaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bari wanda a khalifancin abubakar eh, ya zama yana karkashin abubakar din saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gadonsa da matan manzon Allah sallallahu alaihi suka tambayi Abubakar kan gadon su haka Fatima ita ma ce tambaya kan gadonta sai Abubakar ya nuna cewa ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa su annabawa ba a gadon su duk abin da suka bari zai zama yana karkashin baitul malil muslimi don haka a khalifancin Abubakar sai ya zama sadakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ake kiransa su fadak duk yana karkashin kulan abubakar yana karkashin baitu malil musulmi haka kuma da khalifancin umar ya zo nan ma abin ya ci gaba da kasancewa haka har zuwa wani lokaci da ya ɗauki sashi na sadakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikatar da ɗan uwansa Ali bin Abi Talib da Abbas ibn Abi ibn Abdul Muttalib ya ba su wannan dukiyar ya ce su zama kamar nazirul waqf tunda wani abu ne na musulmai to su zama su ne masu kula da shi su rinka raba shi ga yadda ya dace a takaice wannan yana daga cikin ayyuka ne da kuma wato taimako da su ali su abbas suka yi wa uh, umar radiyallahu anhu lokacin khalifancinsa wannan sadakar da da take karkashin kulawansa sai ya dauke ta samu mutum biyun nan ya ce ku rinka kula da ita ku rinka ba da ita ku gudanar da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a rinka gudanar da wannan dukiyar haka kuma yana daga cikin abin da ya faru na kyakkyawar alaka tsakanin umar musamman da ali bin abi talib lallai umar bin al-khattab ya nemi ali bin abi talib ya aurar masa da yarsa ummu kulthum yar gidan fatima kanwar hassan da husain kuma umar ibn al-khattab ya aure ta aliyu ya aurar masa da wannan baiwar allah yana daga cikin abin da ke nuna fahimtar juna da yadda suka yi ta taimakekeniya shi kuma umar ya yi kwaɗayin ya kasance tare da jikar manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ya ji hani hadisi da ke cewa wuta a lahira ba zai taba wadda ya yi yayi dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan fiskar ba don haka ya nemi ya auri ummu kulsum shi kuma ali bin abi talib ya aurar masa da ita a takaice su dai waɗannan mutum biyu usman da ali a khalifancin umar kamar yadda shi umar din a khalifancin abubakar ya taimaka masa to su ma sun taimaka masa ta nan ko ta can ta yadda da haka aka jagoranci al'umma aka gudanar da lamari wannan kenan sai kuma umar radiyallahu an da ya gama rayuwarsa ya yi kamar shekara goma sai allah ya hukunta ajalinsa ya zo amma rasuwansa kuma sai ya kasance ta hanyar kashe shi kisan gilla saboda ya taho sallan asuba kamar yadda dogon asar yana cikin dogayen hadisai a cikin sahihul imam bukhari ya yi bayanin yadda kashe umar domin kashe shi aka yi kisa kuma na gilla yana cikin masallaci ya kabbara ya fara sallan asuba lallai akwai wani wadda ake kiransa gulamu mughira wadda ya taho daga yankin iraki yankin farisa a wancan lokacin sabida mughira a wancan lokacin shine gwamnan umar a wancan yankin to dai shi wannan bawan allan ba musulmi ba ne ba majuse ne ana kiransa abu lu'lu'a al-majusi to wannan bawan allah shine ya taho daga can yana koka cewa gwamnansa ya takura masa ya sa shi yana biyan dukiya na haraji da kafirai da suke so su zauna a daular musulunci aka umarce su da su rinka bayarwa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum aka ce ku yaƙe su waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar tashin kiyama ba ba sa yin addini na gaskiya ba sa haramta abin da Allah ya haramta ba sa halatta abin da Allah ya halatta irin waɗannan ku yi ta yaƙansu har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna kaskantattu don haka musulunci yana da tsarin duk wadda ya shigo daularsa ya yarda cewa musulunci ya ci gaba da gudana shi kuma baya so ya shiga musulunci saboda musulunci baya tilastawa la ikraha fid din sai a ce to an yarda amma abin da ake so shine ka zama mutum musalim ka zama mutum mai kaskantar da kanka a daular musulunci ka yi rayuwarka za a kiyaye haƙƙinka amma kai ma ka kiyaye haƙƙin sauran mutane ka kiyaye haƙƙin su don haka wannan bawan allah yana can wancan yankin ƙarƙashin gwamnansa mughira ibn shu'ba sai yake kukan cewa kamar an sa jizyarsa tana da yawa an sa abin da yake bayarwa mai yawa sai ya bar wancan yankin ya taho har nan madina inda khalifan musulunci yake umar radiyallahu an ya taho wannan gari ya zo ya zauna ya tattauna da umar kan wannan har umar ya yi niyan ya tura shi zuwa ga khalifansa da rubutu cewa wannan bawan allah in ya zo ka rage masa abin da zai rinka bayarwa to kawai sai ya yi wannan aika aika mutum ne da bai taba sujjada wa allah ba mutum ne ba majuse mai bautan wuta wadda suka wanzu akan addinin su to shine wata rana Umar ya shigo masallaci kamar yadda asar din yake bayani cikin sahihul bukhari kuma yana cikin dogin asar yace Umar ya zo ya kabbarta kawai sai wannan bawan Allah ya taho da makaminsa ya zo ya soke shi da ya soki Umar ya fito da hanjin Umar daga cikinsa sa'an nan ya ɗauki hanyarsa na fita daga masallacin a hanyarsa ya soki mutum goma sha uku sa'annan da ya ga sahabbai sun yi kukan kura haka za a kama shi to anan ne fa sai ya soka wa kansa wannan hanjaran nasa ya kashe kansa to dai umar bayan an masa wannan sukan su na baya ba su san ma me ya faru ba wanda suke sahu sahun baya sun ji dai kawai limami da ya fara sallah kusan sallah ta yanke ba sa suka ci ci gaba da ji ba kamar yadda in uzuri ya bijiro wa limami zai yanke sallah ya fita ya jawo wani ya ci gaba sai ya zama wani ya ci gaba da sallah wa mutane shi kuma umar aka ɗauke shi aka fita da shi saboda yanayin da ya samu kansa a ciki umar radiyallahu anhu bayan su kansa nan yayi kwana uku yana jinya da aka je aka bashi nono ya sha sai nonon ya fito ta inda aka kuda masa aka bashi ruwa ya sha sai ruwan ya fito sai likitocinsu na wancan zamanin suka nuna cewa ga alama umar ba zai kai ba umar zai rasu umar radiyallahu an a wannan yanayin yake tambayan su wani ne masa wannan aika aikan sai aka ce masa gulamul mughira wanda ya wannan aikin shine wancan bawan allah nan da ya zo da yake cewa gwamnansa ya tsananta masa sai yake cewa na gode wa allah alhamdulillahi alladhi ja'ala qatli ala yadi man lam yusalli lillah au kama kala umar yana cewa dai ya gode wa Allah da ya sa wanda ya kashe shi ba mutum ne da ya taba yin sallah ba ya zama kenan gwanda da wanda ya kashe shi ya zama ba musulmi ba kar ya je yana hukunci a gaban Allah da dan uwansa musulmi sai ya gode wa Allah kan haka bai taba yin sujjada wa Allah ba to dai aka fita da Umar ya je yayi wannan ya fara jinya daga karshe Allah ya hukunta a rasuwansa kafin rasuwarsa shine yayi yi wasici ko kuma ya ayyana mutum guda shida wadda su ne Usman bin Affan da ali bin abi talib da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi al sa'ad bin da sa'id bin zaid da kuma ah, wato talha bin ubaidillah a takaice ayyana mutum shida ya ce ku nan ku shida ku ne cikon mutum goma da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ya musu albishir da aljanna idan na rasu ku je ku zauna kar ku wuce kwana uku face kun zaɓi shugaba daga cikinku takaice batun wane ne zai zama shugaba a nan umar ya yi wannan maganan sa'an nan kafin wannan ya yi maganan cewa in ya rasu yana fatan a je a binne shi a gefen abokansa guda biyu manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abubakar as-siddiq radiyallahu an ya tura ɗansa abdullahi bin umar zuwa ga aisha radiyallahu anha yake cewa a je a nemi izininta cewa in ya rasu a shigo da shi ɗakinta gefen mahaifinta da mijinta da aka zo aka gaya mata sai take cewa kuntu taraktuhu li nafsi wala uthiran na yawma ala nafsi da na bar wannan gurbin wa kaina amma yau zan fifita wannan gurbin ga wani na irin abin da Allah yake cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai ta ce idan ya rasu a zo a binne shi a gurbin da da nake so ni a binne ni gefen mahaifina da mijina na yarda in ya rasu a binne shi a zo a binne shi a wannan wajen to shikenan abdullahi bin umar ya je ya gaya babansa cewa ga abin da ya faru aisha ta yarda da abin da ka nema ta maka muwafaka in allah ya yi cikawan ta ce ka zo a binne ka a gurbin da kake so a binne ka umar ya ji daɗin wannan maganan amma duk da haka tun da ya fahimci cewa ita aishan da ta yi fatan in ta rasu abun ta a gefen mijinta da babanta sai yake cewa idan na cika kada ka je ka shigar da gawa na face ka tsaya a kofar gidan idan ka tsaya sai ka sake neman izininta in ta yi izini ka shiga da ni in ba ta yi izini ba ka kai ni ka binne ni a makabartar sauran musulmai wato makabartar baƙi. da ya rasu abdullahi bin umar da sauran sahabbai suka ɗauko shi a nan ne aka yi ta yaba masa a nan ne aka yi ta masa addu'a wadda a karatunmu na baya mun bayyana cewa ali bin abi talib ya kasance cikin wadda suka yi ta yaban umar a wannan lokacin suka kuma yi addu'a wa umar na cewa allah ya masa rahama da kuma cewa bai bar wani a bayan kasa ba da shi aliyu bin abi talib yake fatan ya haɗu da allah da kwatankwacin aikinsa fiye da shi umar ɗin to a takaice a wannan wajen ne dai ana jiran eh, a yi izini aisha radiyallahu anha da aka sake gaya mata sai take cewa ta yi izini yana daga cikin abubuwan da umar radiyallahu anhu a wannan lokacin ya aikata shine ya ce idan ka je wajen aisha kar ka ce mata amirul mu'minina ne yake neman ta masa izini a kwantar da shi gefen manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar ya ce saboda a wannan yinin tunda na rasu ba ni ne shugaban mu'mine ba in ka je ka ce menene ka ce umar dan khattab shine yake neman izini wannan yana cikin tawazu ɗinsa da yadda wato bai dauki kansa komi ba to hakan kuma ya gaya mata aisha radiyallahu anha ta yi izini aka shiga da umar aka binne shi gefen manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba mun yi bayani cewa dama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta ko ya bayyana cewa umar zai yi shahada to gashi an kashe shi ya yi shahada mun bayyana wannan lokacin da muke bayani kan hadisai guda biyu hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wata rijiya a masallacin quba wadda muke cikin sa daga karshe abubakar ya zo umar ya usman ya kowanne ya ce a masa albishir da aljanna sa'an nan da hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da umar da usman sun hau dutsen uhud da ke arewacin madina sai ya yi rawa da su sai annabi sallallahu alaihi ce ka yi hakuri ka nitsu ka daina girgiza ba kowa bane akan ka sai annabi da siddiqi da wanda zai yi shahada da mutumin da zai yi shahada a takaice wannan bawan Allah ya kashe Umar Umar ya yi shahada kuma Umar ya samu abin da yake so na abun ne shi a gefen abokansa guda biyu haka Allah ya hukunta aka binne shi sai gaba mai muhimmanci wadda muka fara ishara a kanta ita ce yadda wadda zai zama khalifa bayansa ya kasance umar lokacin da ya ayyana mutum shida din nan ya ce musu ya ɗaya daga cikinsu su zauna su tattauna ya zama khalifa har a lokacin ake ce masa ala tastakhlif kai da kanka ba ka ce kawai wani shine khalifa ba ka ayyana to sai yi wani abu na tsoron Allah yake cewa ba zai la hamadu ha hayyan wa mayitan lokacin da nake rai nake da rai na yi me na zama khalifa sa'an nan kuma in sake ayyana muku wani idan ya zo yi abin da bai dace ba sai ya zama ina da kamasho ciki don haka ba zan ɗauka wa kaina wannan ba eh, ya zama kenan ga lokacin ina da rai da kuma bayan rasuwa na ta hanyar ayyana wani ba zan yi wannan ba a wani lafazin kuma aka ce masa ba za ka naɗa wani khalifa ba sai ya ce in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni wa illam astakhlif falam yastakhlif man huwa khairun minni na farko yana nufin Abubakar na biyu yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in nace wane shine khalifa wanda yafi ni alheri yayi haka din Abubakar ya ayyana ni a matsayin khalifa yace in kuma na ki to an samu wanda yafi alheri ya bar mutane bai ayyana musu bil lafzi sarih bin nas cewa wani shine khalifa na ba sai dai isharori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a darussan mu na baya da ya zo isharori yayi tayi wanda suke nuna wanda zai zama khalifa bayansa shine wa Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu wa arda amma bai fada bin nasi sare da lafazi na karara cewa wanda zai zama khalifa bayana shine abubakar ba ya ce to in har ban yi hakan ba ai wanda ya fi ni alkhairi bai yi haka ba manzon Allah sallallahu sai sahabbai suka fahimci daga wannan cewa Umar zai dauki ba zai fifita abin abubakar ko irin abin da abubakar ya yi a kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a takaice dai ba zai ayyana mutum ɗaya ba shine ayyana mutum shida ya ce kuma cikin kwana uku su tattauna hakan kuma aka yi abdurrahman bin auf ya jagoranci waɗannan mutane shida ɗin ana zuwa bayan rasuwarsa sai wani daga cikinsu ya ce shi ya ba da mubaya'arsa ya kuma a zaben sa haka yana zaben Ali bin Abi Talib wani kuma yace a Usman shi kuma yake zaba wani kuma yace Abdurrahman bin Auf a takaice su shidan sai ya zama guda uku sun kowa daga cikin su ya ayyana ɗaya daga ciki kenan su sun zare kansu daga cikin shi shikenan sai Abdurrahman bin Auf yace shi ma ya fita banda shi cikin wannan yanzu wanda suka rage da Usman da Ali bin Abi Talib shikenan yayi mitin da Ali bin Abi Talib ya gaya masa falalansa da darajansa ya yi kuma mitin da usman bin abi talib ya gaya masa falalansa da darajansa ya nuna cewa kuma idan har na naɗa ka za ka yi aiki wato da karshe in aka ayyana ka kai ne shugaban za ka yi aiki wa musulunci yadda ya dace za ka bi turban abubakar da umar za ka yi irin na manzon allah sallallahu alaihi wasallam in kuma aka naɗa ɗan uwanka za ka yi mubaya'a za ka yi da'a ba za ka yi bore ba ya yi ga wannan haka ya ga wannan haka daga karshe. Ah, ya shiga cikin garin madina ya yi kwana kusan uku ya ce ban ɗanɗani barci ba a waɗannan kwanaki ina ta tambayan mutane sai na fahimci wato majoritin su sun tafi cewa ah, usman bin Affan shine zai zama khalifa ya zo kuma daga karshe ya faɗi sakamako na kewayawa da yi da abin da mutane suka sai ya zama malamai dai suna cewa kusan duk an yi ma ijima'i kan ali bin abi talib ya musa mubaya'a sauran sahabbai duka suka yi mubaya'a usman bin affan sai ya zama shine khalifan musulunci bayan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da ijma'in su babu sabani kan zaben shi wannan bawan allah haka kuma shi ma allah ya hukunta ya kamar shekara goma sha biyu yana khalifanci din sa'annan allah ya hukunta rasuwansa sa'annan sai aliyun ya zama wanda za mu yi waɗannan darussa a darussan mu na gaba insha ta baraka wa ta'ala lallai dai idan muka kalli rayuwar Umar kamar yadda malamai suke faɗa lokaci ne da musulunci ya bunƙasa a cikinsa ya yaɗu ya barbazu ya shiga ko'ina har mu ma Allah ya kai mana shi yankin Afirka muka samu kanmu cikin musulunci kamar yadda kuma Allah ya shigar da shi yankin Farisa su ma musuluncin ya kai zuwa gare su duk da cewa mutanen wancan yankin saboda dama sun kasance kan eh, habara da sakafa kadima sun kasance kan wayewa nasu na irin wancan zamani da kuma wasu bauta da suke na gumaka da bautan wuta da sauransu an samu wasu sun musulunta musulunci na hakika musulunci na gaskiya wadda manzon Allah sallam da ya nuna salmanul farisi sai yake nuna cewa wannan mutumin da jama'ansa su ne wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim cewa dai laukan al'imanu bi surayya la tanawalahu rijalun min faris za a samu wasu daga cikin mutanen yankin farisa ko a can kololuwan sama yake jikin taurari za su jawo wani imani salmanul farisi yana ciki irin su bukhari da aka yi da sauran malumanmu na hadisi din nan duk da wannan yankin suka fito sun yi musulunci na gaskiya akwai wadda kuma da suka ga karfin musulunci musamman a zamanin umar da yadda khalifanci umar ya abinan din masu bautan wuta din nan suka shiga musulunci amma da nufin munafirci don haka ah, haka wasu suka kasance wasu kuma suka wanzu akan bautansu na wuta to dai kusan anan za mu tsaya daga darasin mu kan Umar in mun zo insha Allah za mu ci gaba da Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa arda sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tambayar mu ta wannan darasi shine menene sunan mutumin da ya soki Umar ya kashe shi tambayar mu ta wannan darasi shine menene sunan mutumin da ya soki umar ya kashe shi